abubuwa da ne ba a cikin su gudu shi ne da fama wani duk ne da ake su da wani da farna na kabi akin da ibara da nake da gano su da an kai kudi na shi da wani su ne da ainihin yin na wasu su alƙarfi a yi hanta su ne an tafi na ummatu shi ne kuma da kuma umma a tsaye wani jama'a ce jama'a ruwa a da an kuma biyu a ne ummatu daga al'umma ko suka ce abin da suka abin da suka yi suna yi wata abin da suka ce ya hau suna ne na ba suna ne kuma da abokanai su ko ba wani biyu a tattara ilmi idan kuka samu wanda suka ji wannan mutane yawan mutane ko kuma aure yawan dukiya ya hajja ko ko wani ko kafa nan mulki to na kamar kuma ka kula ita ko ko da ko kuma kan ta da ya hala ko zai da wannan wannan وإنما يبلوكم الله كان هو ما جربكم وحتى جربكم ما جربكم بيده أول ما عمل بيده بعدين هو من غير كل ما صار كده على قولي بالعادي كده على قولي دي دي اللي فيها كده لما يجي لنا بيقول كده بيقول كده في الناس اللي بتكلم ولا أنت جوا مش عارف بيقول كده أيوة كده أمك كده يعني ما بنقول على ده اللي بيقول يلا دي دي لا تقول بقى تقول تقول تقول أما كده كده كده ده كده ولا يدري ولا يدري ولا يدري ولا يدري kuma kai ne daga nan kowa nan kiyama na kun kun biyu da kan juna abin da kuma kuna saba a cikin kun da a nan duniya min amrul adili daga wannan lamarin alƙawari da yayi da wani da da ayi addinin Allah kike kuma abin da kuma yana da alƙawari ko shi da lafiya kuma ya tafa ya mai kuma alƙawari ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولا ولكن يذل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولن الله إذا الله إلا رسول هذه وأكون مدى الله رسول الأمة جدا أرجو هذا الله مباعد لي ولا توري من يزاوي كما قلت وانده يزاوي ويأتي من يزاوي وانده يزاوي wato lallai ne da za a gani duka gaba daidai daidai a zama al'umma guda da dukkan ba a zama da da zamanin nan ba a zama bai ɗaya gaba ɗaya ba su biya wannan kawai dan Allah ne ba duk da mai don ka ɗani idan ya samu kan nan ne kamar su yake suka to addini ne a ƙarshen zamanin ya gani su ba da shi gaba ɗaya ba saboda haka idan kun da ya samu mutane ana kun da ya samu mutane don kawai da haka yake ne na su da ilimi da kowa sai su fito sun ce ba za su da shi ba yanzu da wani ba ta da kawai da wani jirgi a kai kuwa da su gaɗin ta kuma su san wani mutane su tsaye da mutu da mutu yana da su su ƙarfi tare da su don tsaye da su kai su zaɓi da ba misali da wani da su tsaye biya da kuma kuma wani da yin wani mutumin jirgi shi da ma'an ba da biyu an ce an yauda ya ce da zala ko da ke da zama wata ɗan yau da galata su ga da wani a cikin rajin su ga a yi ko kuma a cikin ijma'in malamai ko kuma su aiki ko a wata hujja ba ko wata hujja cewa aiki an gani ki ko ba ku yadda ba ba ku da hujja ko ba duk da kuma kun da mutane da wasu ko da kuma kun da Allah ya ne kuma da duka ai da duka ai ne ba ba ba eh? ba su aiki da kuma aure da kuma da kuma ki ko da kuma aure da kuma ko da aure da kuma ko da ba da abu ya ce ba ba ba ba ka san ki ba to ne duk wanda ke a adnan ba to da gaskiya ne ayyukan da kuma tabbata wannan in kuka ce wannan kuka ne Allah ne yana fitla idan da kun kuka gurin wata babu ne ko kun kuka ya yana da wani mutum ya Allah ne wannan ana nufin alihi masir mutum ne alihi da Allah a fitla in da dallon da wata alihi da Allah ne da kanka ya ne kuma an zuwa da idan da ya wa kanki saboda ko da wani zai gani aka da kafin

duk wani jama'a ku yi ko yi ko ba ne a tsina a da wannan a ce na zai rufa mai nuna mutane kun su gida cikin kuma da ko da kuma yi ko da amma ke kuma zuwa ta da kada wallahi kuma eh wallahi kuma da ne ne ثاني كل كده كده بدون على الوضع بدون مركز كل كده كده بدون كده بدون ما راح تفتح ما كده بخلع فلو كده بقول لك كل ده الجوال اللي جوال اللي جوال ده كل ده موجود انا كل ده في الولا وكل ده بعد اللي كل ما راح تفضل ده بقى كل ده مش راح يلا كل اقول له في كده يا ده كده ما تقدر عليك الاجل عندنا هذا اللي في ما هو اللي في عليك هو هو يقول يقول كثير من اللي في ده ما بعرفش اي شيء ده في العقل يقول لها اقول له دي مدرسه عيسى بقى هذا كله يقول لي جرور مدرسه مدرسه مدرسه في عقل كنت كنت كنت في عقل انا اقول له غير مسجون فهذا انا صاحبي ثم لا يا رب هذا اللي قدر يجي كما يبدا بالجمله كده ولا تاخذ على حق لا لا لا كده كل ما تقوله أبونا من أول تعقيد في أمان الزاق وأنا هو تعقيد وحياة كده كده زي عثمان وزلزلت معلومة تلك وقال انت تحكي بعده أنا ما أقول إذا كنت مدرسة في أنا مشروع وكان أنا يقول تنتج هذا بعدي شو أنا كده أنا مجرى فلا أدين صوت النسيان ده ده أكون أمريكا في أدين زي ما أكون أدين القرآن ده حديث بالذات اللي داخل يعني وأنا بقى جاي أنا وقت كده لا وقت كده ده هو كده كده ده أنا بقى

haka yake ko kuma ko ya kai malami ne ba wai da istifiyo ne amma da abin da aka tsara wani kuma da ta da gaba كل ما تحب ما يفهمه في كل هذا المجال كل غير ما تدخل بعض أسماء الحمد لله في بعض إلا دليل بكل هو ده بعض التسمية وحمد لله ربنا ثم هو من الاتباع إليك ما هو رجع على أيدي بالقرى بعينه بقرورة بقرى بقرى بقرى بقرى بقرى بقرى بقرى بقرى بقرى بقرى بقرى عشان يرجع أركان المسلمين على مكان المسلمين على الطريق مكان المسلمين كل واحد يعمل إيه مكان المسلمين تعزيه وتعلق تايم أنا تالي العلم الله تالي العلم لا إلا العلم أنا أسمع بالله إيه الله يخبر ده الرسول وده الله يقول فقط جاء كل يجي قطع ورسول الله يقول الله ذاك البيت يوم القيامة على القيامة wato ta ana tafkitin jama'a wani wurin kanwa ba wai ana tafkitin tantar neman fahimta bane a nan wurin kanwa ne amma kun ce da mu da abin kuma kuna aikata duk ya zai ba a saka muku a nan a kawo ta ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزول قدم بعد ثبوتها فتضل قدم بعد ثبوتها فذوق السوء ما صدقتم وتذوق السوء ما صدقتم أن سبيل الله ولكم عذاب عظيم بعد يا جاي يجي يجي راح يجي يجي يجي أكثر من كذا راح تجي جاي وصلت جرى هذا من بعد كذا ثم كذا كذا كذا كذا الكلام على لي الكلام على واحد واحد كل هذا التجديد من ذات الجسد أو الجو كل ما كذا كذا كذا كل هذا كل راح تجي جاي كذا ممكن فيه كذا كذا كذا كذا يا كل هو ما يريد يبقى كل كذا كذا كذا كذا كذا حتى لو تكون كل ما يعني كذا كذا يعني ما نقدر نستعمل يعني فالكلام من بعد كل ما راح يجي idan mutum da ta ji yana da abinci a yana abinci a wata abin eh dole lafiya la la ana kuka ni la ne ba da kun gida ba da kun ba ce fara ba ba da kun kun ne wani da ke hannu لا دولة ترى تقول يا عيلة الشيخ الله يجعل ويتكلم بكل ما يسأل الله عنه لكن كما لا تعرف ده الحوار اللي كله ده حسين ده الجماعة ثابت ده الجدد الوطن ده كل ده كل ده كل ده كل ده كل ده الله ما لك تقول ده لا تصير برضه لا لا تصير لا لا تصير لا لا تصير مالك مالك أحسن لا تصير مالك أيوب لأنك أجل كده بكل تعلم ده يدعو إلى بتنور في عقل الجاحة وما تبقى تعلم تعلم كل ما تصير ولا تبقى لا لا لا لا لا أجل بعد كده ما أحد يجب أن يؤمن بهذا الجزء الغرية أحسن بهذا الجزء الذي في الجزء العقل كبير الجزء عدد وكبيرة بسجورة واجب الجزء يصير أجل فتن يصير بلد كوي بأسنة يصير إلى أدم يصير حسنة وكيا جسنا بأسنة بعد ذلك ما تقول كل ذلك ثم لا تحدث على الله ثم تقول أقول ما بدأني أقول ما بدأني على أقول ما بدأني ما بدأني بدون يسأل يسأل ولما نرفع يده من الله الله من الله من الله من الله من الله من الله wani bai kula ba lokacin da yanzu ka tsoho to da zai kula da kallon wata inda zai kula da ayoyin da ake kuma yara saboda aka kai wata shirka ya ta hanyar zaɓa da an kawai da rike a tsoho da wata wani jiri to wata da bikin ba to da ne bangar ba zan nan sun tsalle da rike da yadda ya gina sun kusa bane eh, Allah ya rike eh, da ba haka wallahi na da haka bane wa ka fi zuwa ma wuce kada kirki wa kala a da kala hin ya ce yaudara da rufin ka kare shi a wa zuwa kai da ma ka kira nan garba kaya haka dinga gaban ne sai sai ta farko a gaban ne sai sai ta farko amma rufin a ne gaban da farko mutunci babu rubutu ya ba da bakata duk da mutu ya bayar da wata alwa a kanta wanda ne sai a kuma da azaba al azaba azaba ba da ke kuma da abin da ke kuma mutane a cikin da wurin addinin Allah

hankalin sa ma kan ki ta nan ne kan kan ba da ba ko nan Allah ne duniya da duniya da an ko ne ne ko wannan shi da an yi saboda shi ina ma yan wallahi da da mun ko dan Allah ne ko daga lada ko kawai ne ko kire da gare su mun ma su duniya da wannan ke cikin duniya in ko su ga da mun aiki wa kullum da zaman da haka ne haka ba haka ne la duniya da dole kun da an da ta akan bi a duniya kawai da kayan mutane da mai Allah da sahabbai da da suka da addini da sai sai malaka duniya zama da dukiyar da wanda ya kamanta mai zan Allah da dinki duniya haka mun ga wanda Allah an lubba bayan da hadisi haka Allah ya fara bayan da Allah tunda mai zan yanke addini yadda ya kamanta zamanin da Allah da sahabbai da ya kafa ba dan duniya ce ba ba dan malaka duniya ce ba an lubba a kira Allah sai an lubba ne ba mun dai an lubba ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولا من الذين صبروا أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. لو يا أبوك يقول في الدنيا والدنيا لم تبلغ دعوة عليه لا لا دعوة ولا يرى الله أبن السعودية ولا خالد أصوله وصده دائما مدعوني ولا يريد يلا هو الله يدري ليه سابع بناء يمينه ولا يريد يلا ويريد يلا ليه ليه سابع عنا دينا كبر دينا السعودية يقول أنا مفاق بس تكع يا أبن ريب على كل ليه تكع نفسي أجرهم لا بس ده أخير الذي يساوي ما كان يعمل يلعب في جنة عيسى آخر عليه بما لا تخلوا بعض ألف قبيلة من عمل صالحا ذكر أنثى وهو مؤمن حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما

وكل هذا شيء يدل الله على الدنيا ويقول انا اصلي ابانك جماعه او يدل في ارضي على حرام لا حلال sai dai ba na arziki ne shi da ba kuma kace daula uku ce haka wani wani yake yake daula ya guda uku ce idan ba a samu ikon nan ba sai ya bar zuwa lahara daula farko dai rayuwa da imani ta biyu hujja da imani ta uku ka samu daula ke nan ba abin Allah ku bani yar wani yan nan wallahi za mu saka mu da gaban wannan da su da akwai da rashin kai na ta ni ya ba za mu da rashin aikata sai za ka rafa alqur'ani idan ka karanta alqur'ani idan ka karanta alqur'ani ai a rasu da ya bayyana ko mun karatu ka fasa yi da da bari billahi da Allah min shaytan rajim da da shaytan wanda ke da sabbi to wasu malamai da yawa sun tafi akan ayar kamar take sai za ka rafa alqur'ani hatta billahi in ka kare ka sai alqur'ani sai ka kare sai ka ta'awudu billahi min shaytan rajim saboda kuma za a baka lada mai yawa to shaitan zai maka hafida da ko kamar yadda zai mai ba kuma da yawa ka yi da wani da barawo to dan zai jike da kafin da ba to kuma da ko kai da kuma Allah da lada mai yawa to barawo da mai da ba. zai jike da kafin wannan abu to zai da da Allah amma mafi yawan malamai da malamai a hujjar da tuhai sun fi da a cewa in ba karanta Qur'anin ne sannan za a karanta uzu da bayan shi Allah ya yi saboda da wa qiyasi مثل او طبقه زي كمان تعمل اللي هو العمل بتروح لجرعانه عشان ما كمان ده كيف ممكن يمشي اللي يفكر زي كده من ده إيه، هو كتير في فرق زي ده في الدماغ مش ولا تأمل كالسواك وكاك عارف كل ما تعلم بالله من الشيطان الرجيم أنا طلع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كله طلع كله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله غمق عيد ياسي لكن ما يدعو لنا قال صلى الله عليه وسلم كنت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كل ما تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يستعيد ما تدري من الجامع كما أعطي أتفهمه وأكتب عليه كما أعطي أكتب له بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تعتمد بالقوة أكل إلا هو ألا بأن لم يأوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أكتبها بعد أن أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من العدو من الشيطان الرجيم وأعتقد أن هنا في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في تحديث الأقلام يسبب تلك to amma da Allah kike da Allah kike da Allah haka da Allah haka da Allah ya maka da Allah da haka ko ko shi a kanan kanan ko ba yake yin aka kuma ne masu da a inda aka biyo ke hada da haka to kuma za ka ga da Allah ya maka wato shekaru da zai kwakwai da ba'in da Allah ya ce ɗan da zuwa ko zai kwakwai da zuwa ba'in ba'a da sallabiya a ƙasar ka بعد ما هو عالم الذي عمل به لأن الله على ربه وتوكل وما فكر ولا عمل به إنما كما به سبحانه يشيل عينه في الوقت الذي يتولى به لأن الكبير هو العبد من الدنيا عليه والذين هم بذلك الكلى بهم استقالة بسم الله وبنجي الجنة وجاء أمر الله وعلمنا أنا كان يقول الله علينا أما ضرب من الأحسن فيها وبرئيها وإبن العلي لأن ابن الشعال من عند الأخلاق من الخير أنا خيرت الله في السلام على قولك في البيت وأنا جاب العذاب والبحر على كل واحد بعد أن الكلام مرفوض عليه بعد ذلك Allah ka kafa cikin da rabu Allah ka biya mana mun ga kuma wannan da zuwa gare ni a san da Allah ka kafa mata alkhairi yau ne zai da ka kafa alkhairi Allah ka biya mata ko ne ka kafa gare Allah ka kafa Allah ka biya mata Allah ka biya mata ko ko ba ki kiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam على جواب عزيز قال له يوم على الجيش وبركة آيات لكلمة رب على الحاج وأسد بها حسنة طيب وفي الآخرة في حقل هذا الحاجة منه بمعنى أنه بمعنى لأنه يقول على جنابة المعنى لكن لم يأخذ من من بذات ويمنع جميعا ya ya yi mummunan ladabi za su ji mutum ba a garejiyarsa don babban wa ma ta ce ba ni mutum yawa ga magata ya bar abin da ta hamdu kuma wannan na kawo masa ta hujja ya kamata mutum ya kiyaye wanda ba ya biya game da ba a yi biya ne لكن الله بقول له قل له جرم الضياع في ضياع فوق على القلب وكيل كان وكنت هو قال لي هو كل هو كل عند Gabin sun sun yi cewa ya faɗa wa ɗan uwansa na zumunta sannan kuma ga hukuncin ya faɗa ɗan uwansa musulmi shi duk musulmai ne wannan ko wannan ba sun su sulhu idan an tafiya wani guda aka sandar wannan zaɓanin amma sai wani ya ajiya wani ya rango kar a yi fita na roba amma abin da aka so ba idan kalo aka yi wani zai zai gawa abin da kai da zaka zaka wannan da gida ɗuga saboda ka ɓata mara sai ku ba za a koma ba abin za a gyara ko kuma kada ne wanda su ya yawa a mata shi da zaman bajiro أنا في تقدير إعطاء الجنسية عمير ما إن الله أن في صلاة الجنسية مع جميع علم الأمر من المناطق في الجهاز اليومي وفي مدى هذا الجهاز الأول يكون لك مدى من كتبه ومن بسيط da ya tafi da tafi da wani mai mutu ya kuma kuma ke mata idan ta tura wani mutu ya kwanta da wa to ana ba da tsammanin wannan magana ne ne ya yi kuma tura ya wannan ne ne da kuma ne gane da kuma ne da kuma idan kuma ne ta wani kafa dawo kana fita kafin da fita je قال الله كده لكن كده هو بس كده هو لكن كده ولا ولا كده ده هو عمل الموضوع ده كده كده اللي هو عمله ده قال له كده هو ده ده اللي طلع كده ده بعد ما كده كده ده ما اللي كده كده طلع لي لا لا ده كده أنا جابت المعنى. من غير أحدث المسلم بأن يتم مسلح يريدون خلاقي هو البعض المتبرع إلى أبدع رجع يجب أن يدخل وكانت الله أبن الله يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن صلى الله عليه وسلم kada hudu da ila ta talibin da kuwa jira ko da Allah kan da ma dole ko lafi ko kuma Allah da da kuma da lafiya wallahi ko ni wallahi ko wallahi da ila ma ka ake ko eh da ne kuma ko da da ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل ان يكون هناك افضل من اجل ان ان يكون هناك افضل من اجل ان ان يكون هناك افضل من اجل ان ان يكون هناك افضل من اجل ان ان يكون هناك افضل من اجل kuma tun mutum zai ɗan uwa wa illolin da suke Allah ya san yana saka cikin halin duniya sai yana ga abin da ya fito to ya yi masa kuma kana da kawai sai hukan da Allah yi ko kuma kawa السلام da musulmi da sauran kuɗi da kuma gani guda biyu shin da idan da kuke da sa ina ko da waɗanda tsawa da samu ko kuma ya zai ko wannan ya danganta idan kudin ya ka sai sai da sa'i da kuma sai da sa'i shekara ta bayo kula ta a ta bauta in bayan shekara ta bayo da kuɗi da kuke wani ko ko sai samu da kada ta dawo amma dai wannan wata ramadana ka samu kuɗin da kuke da sa'i kuma ba ka tsoro da Allah ka sai kaya ko kuma cikin daga nan wata zuwa kuma aji da al'amarin da kuka ɗauke ka kai shawar ko kuma ka kai shawar to idan lokacin da ka tuwayi idan lokacin da ka Allah yayi sai ka faɗa ka da faɗa ka wannan ne ba sai ka fitar da ka kuɗin da ke hannun kan nan sannan kuma Allah ka da kuɗin da kan muku da ka dan kuma tsoron da misali yadda kuma ka da kuma sai da wannan ka da wannan ka ayyana يجب أن يرى أحمد فيما يتألم ويتمنع الدعاء ويما لا يطيق أن يتمنع الدعاء وليس على حالة على الدعاء ما ممكن ويما لا يطيق أن يمنع الدعاء ماله وكذا يكون خلص فيما يقع الدعاء ماله إنما الدعاء ده أنك ذاك دار البيت لا يقبل لك الدعاء ولكن هذا اللي جمع اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد محمد لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم لا اله الا انت اعلم بما يأتيك يبتغى المسيح الصوت بعد أهل المنزل ويمكن وجود دائما عن القرآن الرحيم إلى القرآن الرحيم لأن الجبار لا إلا الجبار ولا ثانية أما الجبار ولا ثانية أما الجبار ولا ثانية إلا الجبار كل المكان يقول أن القرآن مكتبها أن الجبار أكتبه أن القرآن مكتبها أن القرآن مكتبها ولا يريد أن أنا أريد أن أكتبها لأنه لو كنت حفظه وقوع على التلفون بجانب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم Bagi dia air pati yang nak dibagi Sehingga Alhamdulillah itu Dia ada juga yang sedia lagi Alhamdulillah itu Dia ada juga yang sedia lagi Dia ada juga yang sedia lagi Dia ada juga yang sedia lagi Dia ada juga yang sedia lagi Dia ada juga yang sedia lagi Dia ada juga yang sedia lagi Dia ada juga yang sedia lagi ولا يكون واجبة الذين يغفرون الحق ومعاصيه إلى أولئك المرتكبين ولا آخر أصعد يمينه إلى أولئك سبحان ربه بكلمة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله